Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu mai suna Captain Abbas. Wanda marubuciya Salma MD ta rubuta muku shi. Wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV Channel. Tare da ni mai gabatar muku Mama Al'amin. A bayan mun ne a inda shiru suka yi kowa na cin abinci a hankali Abbas kan ma daina cin nashi yayi. Ya tsaya kallon ta gani yadda take cin abincin. Duk da ba ta ci ko rabin plate ba amma sosai yake ƙara ganin sauyi ta wannan ɓangaren tattare da ita. Saboda kwanaki ba haka take yi ba. Yana ganin ta gama sai ya miƙe tsaye ya koma falo ya zauna. Tima kam sai da ta tattare komai kafin ta bar wurin. Ta je tana shirin wucewa ɗakin ta wurin Hanna sai ya ce da ita ta dubo masa ɗayan wayar shi a ɗakinsa. Ɗakin ta wuce ta fara dubawa amma bata gani ba. Shi ma ɗin ya san ba za ta gani ba saboda bai ajiye inda za ta yi saurin ganin ba. Dama da gangan ya tura ta don so yake ya ji ɗumin matarsa don haka sai ya tashi ya bi bayanta. Ko yanzu ma waya yake amsawa wanda take kyautar da zaton da abokin aikinsa ne saboda yanayin maganar da ta ji yake yi. A ran da ta ce, wannan dai yau ina jin cutar amsa waya ce ta kama shi. Tsayawa tai tana kallo da jin yadda yake maganar da taƙama tamkar wani sarki sai ka ce dole aka saka shi. Tana garin ya gama sai ta kauda kanta gefe da sauri. Yana cire wayar a kunnensa ya ce da ita come zo nan ki gaya min. How you miss me? A hankali da taho sai ta zauna a gefensa. Ɗan nesa kaɗan da shi. What is this kuma? Bayan kin gama min rashin kunyarki, ɗazu shi ne za ki zo ki min wani fi'ili a nan ko? Zo matso nan ki gaya min. Wa ma ya koya miki? Tun kafin ya Rufe bakinsa ta ce, Ni babu kowa. Gira ya ɗage sama yana kallon ta ya ce, Rili? Shiru ta ta kau da kanta gefe. Sai ya ce, To na ji shi kenan. Zo in koya miki wani da biki yi ɗazun ba. Ko ba kya so ki koya? Kai ta ɗaga masa alamar i. E, Bata ankara ba ta ji ta a jikin shi. Inda ya rungume ta bayan ta, ya rungume ta ta bayan ta. Kamar za ta yi kuka ta ce, To me yasa ba kya son zuwa kusa da ni? Ni ba ni da lafiya ne fa shi yasa. Shi yasa kike gudun mijinki? Sai ta shiru. What's wrong with you? Me ke damun ki? Sai yanzu ne ta bashi amsa da faɗin. Ni ma ban sani ba. Ɗazu ne na ji kamar ban da lafiya. Amma yanzu ya yi sauƙi. Sai ya ce mu je wurin Aunty ta duba ki ko? kafada ta ɗage da sauri ta kwaɓe fuska sannan ta ce ai na warke yanzu. Hannunta da ke cikin nashi ya kamo ya ɗago shi ya ƙara kalla da kyau sannan ya ce, Kuna sayan lighting cream kuna amfani da shi da ba nan ko? A'a, ta ce da shi. Da mamaki ya ce ya aka yi haka to ke ba ki ga kin canza sosai ba? Me dalili? Cewa ta ni ma fa ban sani ba Allah ya yaya. Shiru yana filin ɗumin jikinta kawai sannan ya cusa kanshi. a ƙarƙashin wuyanta ya ya ɗago kansa a hankali ya ce za ki fara zuwa makaranta ke ma gaya min wanne kike so ki ta ce ba na son kowanne kamar yaya ya tambaya da mamaki sai ta shiru ba ta ba shi amsa ba ci gaba yayi da faɗin kin fi son ki yi ta zaman ki a gida haka kawai kenan kai ta ɗaga masa up and down sai ya ce saboda me to ba ki gane na zuwa tana karatunta ba Taransa tai da faɗin, ni fa ba so ne kawai yaya. Juyo da ita ya ta fuskance shi sai ya ci gaba da lallaɓa ta don ta yarda. Ya ce ba kya son ki zama doctor ne irin na antinos? Ba wahala fa idan kika gama kin ga sai ya haifi babin ki da yawa ko ba haka ba. Tima na jin zancen baby ta saki fuska tana murmushi amma duk da haka sai ta ce da shi to ni yaya shikenan ba ni da damar in zauna a gida ba tare da yin wani makaranta ba. Idanunsa cikin nata ya ce, Yes, kina da shi mana Fatima. Fatima na da wannan damar a ko'ina sai dai akasin da aka samu shi ne ita wannan din Zara ce, Zaran Abbas kuma. Zaran Abbas kuwa ba ta da wannan damar ita. Baki ta turo gaba ta yi fushi sai ya kamo chicks ɗinta duka biyun da hannunsa ya ce Angel ɗin yaya a daure a cika wa yaya wannan burin please kin ji? Bata yi magana ba illa bugar kirjinsa da ta yi a hankali da hannunta ɗaya tana ƙifƙif da idanu. Shi kuwa kamar gaske sai ya yi baya a kan gadon ya ɗaura kansa cikin hannayensa ya wani lamshe idanu. Da sauri ta bici tana kiran sunan shi yaya yaya tare da jijjiga shi. Abbas ɗin tashi ya kuma ƙi motsawa ko kaɗan sai da ya ga ta rikice sosai. Sai ya ɗan buɗe idanunsa ɗaya ya kalle ta carab sai kan idanunta. Da sauri ya maida idon ya kuma rufe shi. Ita kuwa don mugunta har da ci da baki ta kai kanta a hankali zuwa saitin fuskarsa. Kamar za ta yi abin kirki sai kawai ta ci ya mai hancin shi. Zafin da ya ji ne ya sa shi buɗe idanun da sauri tare da faɗin kai. Yana shafa hancin. Shi ma ya ce babu na ramawa zan yi. In a da kin min mugunta na barki yanzu kam ba a cuta ta na ƙyale mutum. Kokawa suke ta faman yi kowa na ƙoƙarin ida nufinsa. Tima so take ta ƙwaci kanta, don da riga da ta gano inda ya dosa. Ita kuwa yanzu ba ta shirya hakan ba musamman ma da take ɗan jin marar tana ɗan mata ciwo. Sai take jin ba ta son damuwa sosai yanzu, kuma ta san muddin muddin ba zai ƙyale ta ba. Ƙarfinsu ko kaɗan ba ɗaya ba ne don haka tana ji tana gani haka ta haƙura. Shiru yayi bai kula ta ba. Ganin haka sai ta sake cewa da shi please ka yi haƙuri ka ji yaya ina ciwon ciki fa. Dawo da idanunsa ya kan fuskar ta ya kalle ta sai ta lumshe masa idanu a hankali ta kuma buɗe su alamar ya yi haƙuri. Murmushi ya yi mata don ya gama fahimtar ta. Tima ta fiye tsoro da yawa shi kuma baya son hakan sam. Yana buɗe idanun sai ya sakar mata hannunta ya koma ta ya kwanta shi ma yana kallon silin kamar yadda take. Sai ya ce wa ya faɗa miki Abbas na haƙuri idan aka yi masa laifi? Zuciyata. Ta ba shi amsa a hankali sai ya ce to ta yi ƙarya. jiyowa ta daga lai sai ta ce to Karama kin amince? Ya tambaye ta yana murmushi. Da in ta amsa shi tana kallon shi a yi shuwa. ya sake tambayar ta kai ta ɗaga masa haɗe da limshe idanunta ta kuma buɗewa. Sai ya saki wata munafukan murmushi wanda shi kaɗai ne ya san ma'anarta. Jiyo da sai ya fuskance ta yana daga inda yake ɗin yake kallon cikin idanunta da nasa lumsassun idanun. Tima ma bata kawar da kanta ba sai suka tsaya kallon juna. Tunawa da ta bayan yanzu bata suturce jikinta ba ya sa ta fara ƙoƙarin janyo bedsheet domin rufe jikin nata da shi ban ce ba. Ya ce da ita wanda still yana a yanda yake ɗin bai motsa ba tamkar ba shi ne ya maganar ba. Dolenta ta bari kamar yadda ya buƙata ɗin ita ma ta maida kallonta gare shi. Daidai sanda ya dawo kusa da ita sai ta rintse ido a ranta take faɗin inna lillahi. Dan yau kam ta san mai ƙwatar ta sai Allahu. Hanna bata ƙara ganin Tima ba sai da magrib lokacin masallaci. Lokacin ma masallaci ya fita sai ta samu ta fito. Already ma har Hanna ta yi musu abinci ta gama komai. A shigarta ɗaki kenan sai ga Tima ma ta shigo a bayanta. Da idanunta wuri-wuri na rashin gaskiya. Ita kanta ta san bata kyauta wa Hanna ba bayan ita ce ta yi ƙoƙarin ganin an hana ta komawa gida. Amma ai ita ma ba laifinta ba ne, laifin yaya ne da yana ta sakat. Marmashi Hanna dai ta ce amarya ba kya laifi barka da fitowa kin ji. ma kawai dai ta wuce ta zauna sannan ta ce na ga abinci a dining wai har kin gama girki ne ban sani ba. Eh na gama daɗin jiran ki zan yi ne ko me? Cewar Hanna. Tima shiru ta fita bata amsa ba Hanna ce ta sake faɗin A irin hakan ne za ki wani haɗa ni da shi ya hana ni tafiya don ganin ban da wurin zuwa ko? Sai yanzu Tima ta buɗe baki ta ce kai na yau ɗin nan fa ya dawo. Dan na je wurinsa kuma shi ne laifi. Hanna cewa ta yi laifi na ce miki kin yi ne? Ni ba damuwa ta kenan ba so nake in koma ni ma kusa da uwata tunda ke ma mijinki ya dawo. Hanna wai me ke damun ki ne don Allah? Kima ta yi magana cike da haushi dan tatsana tsana Hanna tana maganar komawa wannan sam ita. Hanna amsa ta bata da faɗin ba komai ba komai da ke damuna kawai so nake na baku space a gidanku. Ba in zama mai gadi ba. Hanna please ki bar maganar nan in dai wurin yaya ne ai ke ma ba a hana ki zuwa ba. Ido Hanna ta zaro sanar ta ce ni da famun asiri ban shirya ganin abin da ya mutunani tunanina ba. Tima kasa ta saukar da kanta ta ce, na ji ni dai ki yi haƙuri kar ki tafi don Allah. Hanna bata kare mata magana ba kawai ta yi shiru ta fara ƙoƙarin shiga bayi. Ba wai zaman gidan nasu ne ba ta so ba, a'a, ita zama a gida idan yaya na nan ne sam ta tsana. Ta fi so ta koma gida in ya so bayan ya tafi sai da dawo amma duk sun haɗe mata baki sun kasa fahimtar ta. Su ba ta damar tafiya shi yasa take nuna wa Tima kamar ta jawo shi barintan da ta yi ne. duk da kuwa ba haka ba ne a zuciyarta. In akwai wanda zai so ganin kusancinsu to bai wuce iyayensu da suka haɗa auren ba, na biyunsu kuwa ita ce. Ba su ƙara haɗuwa da shi ba sai 8pm na dare wajen cin abinci, nan kowa ya ɗan tattaɓa ya bari da yake ba wani yunwa sosai suke ji ba. Tima ba ta ƙara komawa ɗakinsa ba shi ma ɗin bai damu ba, Dan ya san dama ba zuwan za ta yi ba tun da Hanna na ce ma ta so ta taso Hannace ce ma ta so sa ta zuwa ita kuwa ta ita ce ba za ta ba a haka suka kwana. Washe gari da safe da ta je gaida shi sai ya tsare ta da tambayar me yasa ba ta dawo jiya ba. Ko good night ba ta zo ta yi masa ba. Sai ta ce Hanna na nan fa yaya. Shi ne me? Ba gidanki ta zo ba? Ina ruwanki da ita kawai ki ce kin kin fakke da ita kika guje ni yaya sai kuma ta yi shiru Tambayoyin nasa gaba ɗaya sai suka mata kama da na san kai don ta san shi babu ruwan shi ba kunya ne da shi ba. "Uhum, ina jin ki," ya ce da ita. A hankali ta ce masa, "Ni dai kunya nake ji gaskiya." Take ya ce da ita, "Mai ƙarya, bayan kin gama enjoying mijinki shine kuma daga baya kike jin kunya? Ni ba wani enjoying ɗin da na yi." Ta faɗa tana haɗe rai sai ya ce da gaske, "Um, Ta sake faɗa sai ce to bari a gwada yanzu. Dan in sake tabbatar da gaskiyar gaskiyarki. Kanta ta ɓoye a jikinsa tana murmushi shi ma ɗin haka. Har Hanna ta wuce makaranta ba su sani ba sai da suka tashi a baccin ne kafin Tima tana da Hanna. Wadda ta je ta duba ko bata same ta ba. Hakan kuwa ya sanya ta ji babu daɗi har a ranta. Hanna kuwa bata dawo ba ko da suka tashi ɗin ma gida ta wuce abinta. Su kaɗai suka wuna a gidan babu inda Abbas ya je sai masallaci, yana idarwa ko yake dawowa gida. Sai da yamma ta yi Tima ta gane ba ta dawo ba sannan sai hankalinta ya fara tashi, don ba ta saba yin irin hakan ba. A waya ta yi kiranta sai Hana ta ce ita kam tana gida. Sai lokacin tin hankalin Tima ya kwanta da ta ji inda hannu take. Sai dai ta jinjina wa nacin Hanna. Da dare kuwa a ɗakinsa suka kwanta kanta a kan ƙirjinsa yana ta mata mitar ta zama ƙatuwa wai za ta ɓalla masa ƙirji. Ta kuwa ta ce dole sai a nan za ta ɗora kanta. A haka suka yi baccin kuwa sai dai bai barta ba sai da ya Sha biyun dare ta farka daga baccin shi kuwa lokacin yana kan baccinsa amma sai da ta tashe shi don rigimarta. Bayan ta gama ƙare masa kallo sai ta saka yatsanta a cikin kunnensa ta ringa juyawa a hankali wanda dole haka sai da ya sa shi ya farka shi ma. Kallon kallon suka tsaya yi sai ya tashi ya zauna ya tambaye ta me kuma yana ta bacci. Ta ce ita ma bata sani ba kawai ta kasa yin baccin ne kuma tana jin yunwa. Da mamaki ya kalle ta ya ce yunwa dai wai anya ke ɗin nan lafiyarki kuwa? Ni lafiya ta ƙalau. Ta ce masa da sauri tun ma kafin abin ya kama ransa sai ya ce me kike so ki ci to da wannan daren don Allah ki bari mana sai gari ya waye in ya so sai ki nemi abincin Ta ce masa a'a ita dai yanzu take so kawai ya raka ta ta haɗo. Ta haɗo ti shi kaɗai ma ya ishe ta. sai ya girgiza sannan ya miƙe ta biyo bayansa suka fita da kansa ya haɗa mata tiɗin, ɗin. Sannan suka dawo ɗakin nasa. Bai kwanta ba ya zauna ya sa ta a gaba yana tunanin shi kuma wannan salon daga ina ta same shi. Sai ka ce ƙaramar yarinya neman abinci da dare. Sai da ta shanye tiɗin ɗin kafin ya sa ta a gaba suka yo alwala. Ya raka ta ta ɗauko doguwar riga da hijab suka da sallah. Addu'o'i ya dinga jerowa bayan sun yi da sallah sannan suka koma suka kwanta. A nan kam Abbas bai bar ta ba sai da ya biya bashinsa na tsawon wata gudan da ya yi. Baya nan kafin ya sarara mata. Tima sai da ta yi da na sanin ta da shi a baccin don sosai ta galabaita. Shi kuwa banda albarka babu abin da yake sa mata. Washe gari kuwa da wuri suka yi shiri suka tafi gida. Timothy take yi kamar ta yi tsuntsuwa da murna. Tun bayan zuwan ta gida sau ɗaya ta kebar barta ta fita. Kafin haka ma kuma bata taɓa fita yawo a cikin garin Abuja ba. Dan tana kammala ta aka sake ɗaura mata aure. Sosai garin ya yi mata ya burge ta ta ringa kallon hanyar. Har suka isa, Umma ma ta yi farin ciki sosai da ganin su. Musamman da ta ga yadda Tima ta yi kyau. Ga dukkan alamu hankalinta a kwance yake yanzu. Sai ma ta ƙara fahimtar amincin da ke tsakaninsu daga yanayin su. Hidima ta ringa yi da su kamar ta maida su cikinta Abbas har da tsokanarta. Wai ya san ba don shi take yi ba don ‘yarta ne, da haka shi babu ruwansa ba zai ci komai ba. Dariya dai ta ce masa ai kai ka girma yanzu na yaye ka tuntuni, kuma ma gara ka zage ka ci tunda ba na waje ka iya ci ba, don ‘yata ba yanzu za ta koma gidan ba balle ka sa ran za ta sama maka wani abin ka ci. Ya ce ni da na Ya ce, Ni dai na ki, kima kan murmushi take yi kawai tana kallon sa suna birge ta. Musamman da ta ga yadda yayan yake wa Umma sakalci san ran shi. Ya ma manta cewa tana wurin. Haka suka ringa hira tsakaninsu. Tima kan ta fiye saka musu baki ba domin nauyin Umma take ɗan ji yanzu kaɗan-kaɗan. Ba kamar da ba da har kwanciya take yi a kan cinyarta. Hakan kuwa ya sa ta kasa sakin jiki sosai. Umma ce ma mai yawan janta da hira don kar ta zama shiru a Daga baya ba sai tafi ya barta a nan da Umma. Umma Allah ya taimake ta ma da wuri ta dawo. Da suka keɓe ne Fatima take tsokanar ta wai sarkin fushi mai yaji. Hana ta ce ba fushi ba ne, tsare mutunci na na kan a kore ni. Haka kawai sai ku ringa shigewa kuna bari na tamkar marainiya bayan nima ina da uwata a kusa. Lala lala. kin ga gara da na nemi hanyata ya fi min. Dariya Tima mata ta ce ai kin taimaki kanki yarinya. Hana ta ce au, ashe kin gane imana eh ai ni ma ba laifina ba ne kin san idan ina tare da yaya mantawa nake da kowa a duniyan nan. Shi yasa ke ma nake mantawa da ke. Hanna dariya ta tana nuna Tima ta ce ai dama na taɓa gaya miki idan kika fara naki soyayyar sai kin ninka ni kika ki yarda, gashi tun ma ba a je ko ina ba kina confessing, shine ranar har da ƙin zuwa don wai kar ki bari ni ɗaya ko? Salon kisaya ya zo ya tsare ni a banza ya ce na riƙe masa matarsa. A ke ma kin sai ai yaya ba zai yi haka ba. Cewar Tima. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni.